Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkanku da zuwa channel na Darul Furqan TV idan yau shine farkon ziyaranka a wannan channel na Darul Furqan TV don Allah to kada ka manta ka sauka kasan bidiyon zaka ga alamar subscribe da jan rubutu ka danna ta bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all domin hakan shine zai baka damar samun shirye-shirye mu a koda yaushe sanan dan uwa don Allah idan shirin ya burge ka ka danna mana like ka danna mana laikin like naku ita ce gudunmawar da kuke ba wa wannan tasha ta Darul Furqan TV Darul Furqan TV za ta dinga kawo muku abubuwa ne mabambanta insha Allah wannan shirin kamfanin Kashful Alil Islamic Medicine Center ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku domin mu tallata mata da maganinta ingantacce ta ɓangarorin mazaƙuta musamman ga maza waɗanda suke fama da matsaloli na rashin ƙarfi saurin kawowa rashin girma tare da matsalar sanyi da baza ga maza da mata musamman matsalar sanyi STDs wato sexual transmitted disease ga duk wanda yake fama da waɗannan matsaloli na rashin ƙarfi rashin girma da saurin kawowa da matsalar saurin inzali to ka garzaya ka karɓi waɗannan magunguna guda hudu da yake bayarwa dr yunus umar ya kware-kware da gaske wajen ba da magunguna na herbal and practitioners domin maganinsu yana da inganci kwarai da gaske nan najeriya da ma kasashen ƙetare an yi amfani da shi kuma an ji daɗinsa a ko ina kuke a faɗin najeriya ko a wasu ƙasashen insha allahu za su iya badawa a kai muku ga wanda yake so zai iya tura kuɗinsa a bada a kai wanda kuma ya ce a'a to zai iya tura ɗan uwansa ya zo ya karɓa a ofishinsu da ke daidai unguwan sabon lamba majema shago mai namba biyu kashful alil islamic medicine center da izinin allah za a tura muku magani ne mai inganci yana da ƙarfi yana magance matsalar saurin kawowa rashin ƙarfi rashin girma matsalar sanyi kowane iri tare da basa za ku iya kiran waɗannan nambobi ga dukkan mai bukata insha Allah za ku same su ko kuma ku ɗauki wannan namba ta whatsapp domin ku tura saƙonku da kuma bayanin matsalar ku a ba ku amsa to sai ku zo to kafin mu shiga cikin shirin ga dukkan waɗanda suke buƙatar kallon muƙabalar da zai gudana a ranar lahadi tsakanin abdul da malaman kano insha Allah to ka danna mana subscribe domin za mu saka muku a cikin wannan channel ka sauka kasan bidiyon ka danna mana subscribe sannan don Allah ku danna mana liking don Allah ku danna mana liking liking naku shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shirye waɗanda za su ƙayatar da yaron ya ce yana neman shawara ta ya ce zuciya ta ɗebe shi wata matar aure ta yaudare shi ya kuma je ya yi zina da ita ya ce kuma wallahi wallahi wallahi wallahi bai taɓa yin zina ba sai a wannan lokaci da wannan mata ta yaudare shi ya ce abin da yake damunsa yanzu ji yake kamar ya fita ya bar musulunci duk yadda aka yi yaron na mutumin kirki ne tarko ya fada ya ce ji yake kamar ya bar musulunci malam yaya zan yi na tuba yaya zan yi Allah ya yafe min ya ce bai gushe ba yana ta yin nadama mara yankewa kuma abin da ya dame shi matar wani ne in ya tuno in ya matu ban sai tuno ai matar wani ne kun ga takardar nan yanzu malai kirma ya bani ita dan kusan halin da al'ummar ku take ciki kaga cewa yayi ta yaudare shi abu na biyu matar aure ce abu na uku bai taɓa yin zina ba abu na hudu bai taɓa yin aure ba abu na biyar yana cikin nadama mara yankewa ya rasa inda zai sa kansa abun lura a nan gurin shine kafin na bashi amsa ko in ce da farko kai din Allah ya ƙara maka imani kuma wannan nadamar da kai din wannan shi yake nuna kana da imani insha Allah Allah zai yafe maka insha ka kai ta tuba ban san iya adadin tuban da zan ce kai ba gaskiya amma dai zan ce ma kai ta sallar nafila kai ta azumin nafila kai ta qiyamul layli da aka yi bayani sai ka ji a jikinka cewa kai kai wata ibadar da Allah zai yafe ma ni ban san iya adadin ta ba gaskiya tunda ni ban taba karanta wani nasi da yace ga ga iya addu'ar da zaka yi dan kai zina da matar wani kai zina da matar wani saboda zinan da bambanci wannan zinan wancan wannan kuma kaga matar wani ne to ban karanta nassin da yace ga iya istighfarin da zaka yi an yafe ma ba amma kuma Allah zai yafe ma ina maka albishir Allah zai yafe ma so daga yau ka je ka ta sallah ka ta karatun qur'ani shine zai baka kwanciyar hankali kuma ina ma albishir baka ridda ba baka bar musulunci ba dan zina bata fitar da kai daga musulunci ba kuma abinda kai wannan din shine abinda ake so mutum musulmi idan yayi laifi yayi yayi kuka ya zubar da hawaye cewa abin da ya bai kamata ba ya shiga damuwa wannan damu alama fata ka yi nadama akan abin da ya gabata kuma ka yi alkawarin ba za ka kuma irin wannan laifin ba wa insha Allah Allah zai yafe ma ka yawaita sadaka ka yawaita aikin alheri ka matsu ubangiji ka matsa kusa da shi ta hanyar yi masa bauta da yawan karatun alkur'ani zai taimaka wajen baka kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya abu na biyu shine ya ce matar aure ta da shi wannan yana nuna ashe ana iya samun matar aure ne ta nemi wani ya ne ta nemi wani namiji ashe suna yi ashe ba sharri bane ashe ba kage bane to in wannan ya bayyana to me ya kamata mu yi sai mutum ya sa ido a gidan shi na sha fada ina maimaitawa da yusi wanda bayi da kishi shine yake barin matarsa tana ko ina tana zuwa baka da tsari a rayuwarka a gidanka matarka ta fi karfinka tana yawo ko ina ba sa son zama in suka samu gindin zama mata yawo ne da su yawo yawo da ta yi sati ɗaya sati biyu kamar allura ake mata dole sai ta fita musamman Allah ya sa tana da mota a hannunta kuma ta iya kuma ta samu freedom za ta yi ta zuba mai ko baka bata kuɗin mai ba kullum kana outing tana outing kuna waje gaba ɗaya so wallahi mala in an buɗe maka wannan shafin yana nan barkace ba shi da daɗin ci. yaudara da ha'inci da cin amana da matan aure suke wa mazajensu na'am ina iya faruwa wata mijinta baya zama matafi ne wata kuma yana gidan ba shi da lafiya ne ba da cikakkiyar lafiya so ba ta iya samun wadatuwa da gamsuwa da shi wata kuma an yi auren ba ta son sani kyamarsa take yi kawai dai tana biyayya ne wata kuma tsabar shaidanci ne da rashin mutunci tana da mijin tana da wasu a waje wata kuma ƙawaye ne suka yaudare ta a garin nan wani bawan Allah wata rana ina karatu yake gaya min yake cewa malam ni din nan da ni aka yi ba da wani ba yace akwai kawalan mata a garin nan kawalai ku faɗa da babban baki da wasali sanannun mata ne da gidajensu da komai sun kama gida kuma saboda yaudara har za ka gansu da 'yan 'ya'yansu amma kawalan mata ne ko mazajen sun sani ko ba sani ba duk wata irin mace da kake nema in Allah ya sa da mata ne suke zuwa su kai musu hotunansu da lambobin wayansu yanzu akwai whatsapp akwai kaza so za a ce duk wanda ya zo yana nema kaza ki da lamba ta ga hotuna kuma wallahi tallahi ya ce matan aure in ka zo ma za ta ce maka mai aure kake so ko mara aure wannan na san mutumin nan wani dalili ne yasa wata ran nayi wani karatu ya ji Hankalin hankalinsa ya tashi ji yayi yazo ya same ni yace to barin baka labarin da baka san shi ba na ji kana ta wani bayani dan da ka san wannan bayanin da ka kara da shi yace ni aboki abokina ne ni abokina ne ni ma faru ni na je na gwada na gani lamba waya ce aka bani aka ce in kira in yi mata magana yace zan gwada ne ba wadan in yi ba yace na kira ta na tambaye ta na ce kaza kaza ina kira ta ce wacce ake so ta fara ce mai mai aure kake so ko mara aure sai ya ce mata gaskiya shi yanzu baya son mara aure saboda matsalolin zamanin nan da cututtuka da waye ce gaskiyarka masu aure sun fi aminci alal akalli mai aure tana da wani kwaba an san ba ta yawon zinace zinace ba a mata tsammanin ciwon sida ko kanjamau a tattare da ita she is fresh fresh in terms of wani bai santa da yawa ba ba ta karuwanci ba a tsammanin akwai cuta a jikinta don haka sai a bada lambarta ka san ya suke yi idan ta bayar za ta kira ta ce to an samu za ta caɓa kwalliya ta yi wanka ta ce ya ce wallahi wasu matan da 'ya'yansu a hannu sai su nemi izinin mazajen su ce za su je unguwa sai su taho gidan wannan matar kawaliyar sai su ba da 'ya'yan nasu a rike ita kuma sai a tafi da ita hotel a je yini ne za a yi da ita a in mai gidanta baya nan watakila a kwana da ita ko na makamancin wannan ta ce wannan matar tana da wurin wasan yara ko da mace mai zinan ta zo tana da 'ya'ya kanana za a zuba su cikin yara su je su yi wasa ya ce kuma wallahi malam za ka shiga gidan ka ce ka ɗauka matar aure ce da hayaniya za ka ji da waye sauransu amma a falo za ta zo ta zauna da kai duk irin matar da kake so a garin nan za ta ta nuna maka a hotuna sai wanda ka zaba ga ko da lambar wayarta ana yi ya ce kuma ya je har an ba shi lamba har an yi alkawari da shi an ce kaza ya ce to ki dan jira ni da Allah zan je abin nan duba wani hotel da mu zaba wanda ya fi dacewa to dama ya ce ya je ne ya tabbatar ana yi ko ba a yi wannan mutumin yanzu in na ga dama zan iya kiransa a waya zo yi muku bayani kuma a garin nan ake kuma gidajen ba ɗaya ba ba biyu ba garin nan da kake gani malam akwai ta'adi ba karamin ta'adi ba so shi yasa wallahi ku kiyaye iyalanku ku kiyaye ƴaƴanku kuma duk wanda kaga yana da tsaro akan iyalinsa yana sa ido ka daina ya zargin sa duk wanda ya san me ake ciki a wannan zamanin wallahi da zai wasa da iyalinsa ba kuma duk muninta kar ka dauka wai matar ka wai wai a'a kai kana ganin ta gaje gaje ne a'a li kulli saqitatin laqita kowane abun tsuntuwa da ya fadi akwai mai tsintan sa ai shedan ne sai zayyana musu kuma yaya zaka ga gane in matar aure tana zina haka da wata hanya kuma rashin tsoron Allah ne akwai shi ko mun ba su dama suna da zabga zabga manya manyan wayoyi a tattare suna iya magana da kowa mataka tana iya communicating da kowa kowa yana iya magana da ita ba wanda ba ya iya magana da ita dan ba kafa mata wata doka ba kai dan zamani ne ka ce a bata yanci a bata hurriya freedom so wannan bawan Allah matar aure ne ta kira shi ta yaudare shi to kenan masu aure sai su kula da iyalinsu duk inda matarka za ta je inda hali goya ta a mota dauke ta ka kai ta sa ta a gaban mota kuna kira kuna tafiya karfe minti nawa zaki fito a a yau minti a bai ba wani mai ku je ku gaisa kawai ku dawo ba wani matsala ai wallahi ba ta kurawa in za ka jira ta kwantar da kujera ka jira ta ba laifi a ce ma direba ne an fada din sai ne in na ga dama zan baku labarin mutumin da shi da kan nasa ya kai matar tasa dan ka san halin da ake ciki da kansa ya kai matar tasa wani gida ya tafi ya je ya dawo ta bashi awa biyu awa uku sai ya canja lokacin sai ya dawo kafin lokacin da ya dawo kuma insha Allah ya tarabba ta gidan kuma wannan gidan ta tambaye shi za ta je tana ina yara suka ce mata ai ta fita ta tafi can akwai wani abokinsa kuma daman ya san yana neman ta nema na fasadi ashe cap gidan abokin ta tafi kuma hakan aka yi kawai sai ya buga mota ta gidan abokin yana zuwa ya sallama aka ce ana sallama wani ne wani ne wani ne kuma tana cikin gidan kuma suna tare da mutum tunda yana da bangaren sa yana da gidansa an yi waya da shi ya bude kofa ta shiga sa ma ba su sani ba ya shiga yayi maza maza maza ya sa ta fita da Allah ya zo to nan asirinta sai ta manta gelanta akan santa table din falon mutumin ta yi maza ta fita ta wacce kofa shi kuma ya shigo yana shigowa sai Allah ya nuna masa ga gyalen matarsa a wurin ta manta gyale ko dan kwali suka zauna suka gaisa suka yi hira kaza kaza ta ciki na ciki sai bayan ya koma sai aka ce masa ta koma ya bincika kuma aka ce mai nan ta zo suna da yaudara ta fi dubu shi yasa in za ka yi aure ka auri mace mai amana mai aminci idan ka kuskura ka auri matar da kyau ne ya ɗauke ka ka aure ta babu tarbiyyar addini a gidansu za ta ci amanar ka kuma za ta yi ta yaudara ka kai ta ciyar da ita masara tana zuwa gidan wani tana tsiya ba na san irin waɗannan maganganun suna damuna ko na tashi daga karatu wallahi suna damuna wallahi matuƙa amma kuma dole na gaya muku saboda halin da muke